yanzu wanga al'amari da aka gani a ce sojoji sun fara aje makamai suna ta tayar su wasu kuma suna ta demandi barin aiki za su yi shin wai to wa ka shirin tsaron kasa da sojoji ga suna suna ta aje bindigogi suna ta tayar su wasu kuma suna da difar demandi barin aiki za su yi to shin su sha shida din nan suna za su yi ta hanzu ta wurin daga ko a kana dukkan lamari na duniya muna nan dai muna addu'a kwac amana Allah ka sa ta ci shi duk waɗanga yara da aka ɗoka mun san ba lahin na ba muna nan muna musu addu'a Allah shi kare su amma waɗanga sha shidda a ci gaba da addu'a a ci gaba da alƙunutu kamar wanda mai dalili ya jaddada ma yanzu da ranar ga mai dalili ya jaddada ai azumi ai sadaka ai ta roƙon Allah masallacin ne to ku tashi wa mutane duka mun faɗa muku da gida da daji kamar wani mai dalili yace wagga ba ta aihuwa ɗa da ido wagga dai wagga dai tun da kaga waɗanda aka ji yanzu ko sun fara aji huta to talaka shi daga ina zai sa kai ne a ce yan ta'addar za su goya sojoji to iko Allah Yau ne aka cika shekara ɗaya tun da juyin mulkin da ya kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar. Saɓanin alwashin sojoji shugabannin ƙasar hare-haren 'yan da ƙayar baya ba su ragu ba. 'Yan tawayen da suka bullo a baya-bayan nan sun tarwatsa bututun fitar da ɗanyen man fetur. Ƙasashen duniya dai sun ta'alla wadai da tsare hambararren shugaban ƙasar wanda tarayyar Turai ta bayyana a matsayin cin amanar ƙasa. Ra'ayoyi sun rabu gida biyu a farkon juyin mulkin inda magoya bayan PNDS tarayya suka gudanar da zanga-zanga yayin da masu goyon bayan juyin mulki suka mayar da martani har ya kai ga kone-konen dukiya. Bayan shekara ɗaya da kwace ikon ya rayuwa ta sauya a Nijar, sai dai kuma rashin tsaro da Nijar ke fama da shi tun a 2012 daga masu ikirarin jihadi a yankin Sahel ya rada ruruwa. Hare-hare sun ta'azzara a jihar Talabiri a farkon wannan wata ma an fasa gidan yaron kutukale mai matukar tsaro inda bayanai ke cewa gwamman fursunoni sun tsere hukumomi sun kakaba dokar hana fitar dare a birnin tilaberi damar yancin faɗar albarkacin baki ta yi karanci a ƙasar yan nijar da dama ne a yanzu ke tsoron kamu ko ɗauri a duk lokacin da suka faɗi ra'ayin da bai yi wa masu mulki daɗi ba ni abin da nake gani matsalar mutanen mata yanzu ita ce kamar ba ka iya ka hutu ka gaskiya ita gaskiya kowane mataki kake in aka faɗa maka ita ana nihin ka gyara ne mai faɗa maka gaskiya ba maƙiyinka ba ne babu maƙiyinka kamar wanda zai ga gaskiya kuma ya hana ka ganin ta sirar da wata rana baka da ikon gyarawa ka gane guri kaza yi kuskure to lokacin wannan da na sanin ta hi komi ciwo ni dai abu guda ma nake tsoro abun da bai kai bai kawo ba ya ja mana ɗarmu Wani canji kuma da aka gani shine na matsin rayuwa da kuma hauhawar farashi da yau mutanen da suka fi karfin wani abu a baya a yanzu ya zo ya fi karfinsu a ƙasar. Saboda Allah ɗan ne ya rana cikin mawuyacin hali, matsanancin hali, ana cikin takura, nan gaba ma mu kokarin da muke da addu'ar da muke Allah ubangiji ya kawo sauƙi kar a faɗa cikin babban matsalar wadda ake tunani ta yunwa abincin da ya kokowa ake a ciyar ba ma ta haya ba ake yanzu da kyal za a samu abin da za a ci abinci tun da shekara ga ta kare ni banda sakon shinkawa gidana har yanzu wallahi banda sakon shinkawa gidana hukumomin Nijar dai a yanzu haka suna kokarin dawo da dangantaka da Benin wadda alakar su ta kara tsami a cikin watan Mayu bayan Benin ta hana jamhuriyar Nijar amfani da tashar ruwanta wajen fitar da ɗanyen man fetur lamarin na zuwa ne yayin da wasu 'yan tawaye da suka bulla sai ya kai hare kan babban bututun man fetur na kasar. Alaka Tintin ta baɓi tsakanin Nijar da manyan ƙawayenta na yamma kamar Jamus da Faransa da tarayyar Turai da kuma Amurka. A maimakon haka Nijar yanzu ta mayar da alƙibla ga Rasha da Turkiyya da kuma Iran. Wani abin farin ciki da ya samu Nijar a baya-bayan nan shine dala miliyan 71 daga asusun lamuni na duniya don bunƙasa tattalin arzikinta. Wata sanarwa da IMF ya fitar na cewa hasashen bunƙasar tattalin arzikin Nijar ya ƙaru saboda fitar da man fetur da cire mata takunkumai da kuma bunƙasar noma. Sai dai duk da matakan da hukumomi ke ɗauka a ƙasar kamar ƙaddamar da shirin sayar da shinkafa mai sauƙi da rage farashin litar man fetur har yanzu ba su kawo wani sauyin a zo a gani ba ga rayuwar talakan Nijar. Muktar Adambawa BBC Hausa Abuja, Najeriya. Lalle lalle waga Burkina Faso sun watse. j'ai plus de 36 000, 36 000 personnes sai wanda sun ka gudana sun ka cikin Nijar sai na Burkina Faso 36 mil a 15 mil a Cote d'Ivoire 5 mil a Burkina Faso a ah, wanda ah, a ah, Benin to nan Nijar nan ga 36 mil wani kuma ya ce tsaro na shi ka je yaran ga kuma ita kaba yana kumbulewa nan ga shi na kaba wani nan ga wani ya yi tsaro wai su soja na iwa ya yi tsaro ga dubu goma sha biyar ga dubu talatin da shida ga dubu biyar daga su na suke taron su na rashin na rashin na rashin girmama abin da ke faruwa yan kasar Nijar na rashin eh, mi aka ce mishi eh, rashin abin da yake faru a kasar Nijar babu ruwan su da shi da ke gobana su kwanan taro to muku da bamu da halin yi dai mu dai kasar waje muna ta namu kokari akan tarfuna muna ta akan na duk wanda yake kasar ya kamata ya sa hoton bazon ko bisa kan wazar kishi ko bisa kan istacir ko shi kan gobe ma ta hato ma ku ko da gira kuna ko zanga zanga Allah ya kare Allah ya tsare Allah kama bazon Allah ya kare Allah ya tsare Allah kama bazon Allah kama na kashe wannan alamu ya Allah kama na kashe shi lafiya